daga baya sai ya koma amma ita amarya alhamdulillah yana nan to wannan sai ya dan sawa ita uwar gida wani kaikayi a cikin zuciyarta wanda har ya haifar mata da kishi mai zafi zaman lafiyar nasu da ita da amaryar sai ya dan zama ya yi rauni haka to wannan kenan to ba ma zafin kishin ba a ƙarshe wato sai ta kambi waɗansu kamar su dillaliya wata mace da sauransu waya mata hanyar gidan jan bokaye don a samu maganin haihuwa kaza kaza da sauransu to kaga wannan zai iya zama hadari gare ni gare ta ga addinin mu gaba daya na yi mata nasiha ba sau ɗaya ba sau biyu ba amma gaskiya hanzu ban samu yadda nake so ba to ban cika sa in je wajen mahaifana ko mahaifanta ba saboda faɗa ƙare ya ka iya zama kuma ya samar da wani wato rashin jituwa ko rashin zaman lafiya shi sa da ya ce bari zo wajen malam domin a yi mana nasiha ne da ita gaba daya bismillahir rahmanir rahim aisha kin kyautata kuma kin munana a lokaci daya a inda kika kyautata shine wajen kishi domin wajibi ne mace ta kishi mijinta kazalika wajibi ne namiji ya kishi matarsa to amma in zaki kishin da me ba za ki duba irin kishin da aka gida mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ainihin sunan na inda kika samu asalin shi ita mai wannan sunan kamar yadda tarihi ya nuna watan duk a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wadda ke nuna tsananin kishi kamata to amma duk lokacin da ta kishin ya wuce ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ya mata nasiha to sai ta karba wata rana ta zo ta same shi ta ce ya rasulullah kulli yawmin khadija khadija khadija ka annama laysa fil ardi illa khadija ta ce ya rasu duk lokacin da aka tashi magana in ka tashi ba da misali na kwarai sai ka kawo hadija kamar ma dai a ce allah bai taɓa halittar wata mace a bayan kasa ba in ba hadija ba duk da yake ba su zauna a tare ba ita ba lokacin da take wannan magana hadija tana cikin kabarinta amma kin ga tana kishi da ita saboda haka ina ganin wannan shi ya fi dacewa da ke ana da aisha kin ji wannan kin gamsu

ka san kullum kai na bala'i a ba na gama baban mulki suna nema na ba kawai ina zuwa sai yi bilkis ta nuna gaba ɗaya ba ta san kamal sai ni yanzu a taƙaici an ajiye duk yadda zan nuna sati ɗaya zan aure ta na macen ba ka san barkin kenan ko to wani kankan ba da ka ɗifiri ka zo wuri na jiki na rawa ka zo wuri na baka shawara kan za ka kwace masaurayinta fita daga hannun shi da macen baka santa ka neman ka dare ta ne kawai haba haba dubin yaro karami kamana a ce na aure mata biyu na rantsa su gida mana yanzu ni ba tunani na gaba daya ba san yadda zan dinkari a sama'un gaya mata ba da macen baka gaya ma sama'un ina na gaya mata tashi biki ne da sati daya sati daya eh to za mu kokari mu ga mun gaya mata inshallah. daman na zo in ganka ne da na roƙe ka gafara abubuwan da na ma ba da ka yafi ni Allah mana gafara ga baki daya amma alaikum salam yawwa ko zahara to na wani na gajiya a ah, faduwa ce ta zo daidai zama wato yar uwarki ita ce ta nemi gafara amma na ganin tunda ubangiji ya shirya zuciyarki ki nemi gafara ta to akwai bukatar ki nemi gafarar kanwaci me mana da Allah da annabi abubuwan da na miki baya ina son ki yafe mu ba kuma ya na yafe miki duniya da lahira alhamdulillah alhamdulillah wata magana bane bari dai ta fito ka gane in ta zo ba wani abu ne hankalinta za mu karanta ka gane salamu alaikum ha manya manya ku ne a garin nan wallahi lalle ne ka <laughs> ah, ah, ah. a a a ciki ne nake a ciki ina ba abinci ne ko ta baya na ji gaskiya to kafin da ai magana ina yin na biya na gaji na biya ya ko da yake wannan bai da iyali ya iyali ta ni ta zuru ne kenan to kai menene na ai shi ba zai yi da insha Allah ni ma kusa amarya uwar gida kawai da su mata ba sa son a ce musu uwar gida sam kishi yanzu ce miki riga sai su zaki kishi kenan kishi na mene ba ki ji ba na dole ji <laughs> ya riga na san da cewa namiji mijin mata akwati ne kishin me zan yi yanzu nan ko yanzu aka ci miki amai aure ba ki ci wani abu irin kina ga ba ki ba mun da miki ba eh ba ki ci ba ki ci ko na jinki ba a ba zan ji ba idan kin ci haka ne ku amma Ahmed an yayi aure an ba shi tsar kaɗai ya budurwa kuma an ɗaura auren saboda kamar ma taho da ita idan ka ce zan daga kofar ɗaki dole kan zamu ci shigo da abin shi ne ka bata a waje ma ba shigo da ita ba tun a ba shigo da ita? eh to bari ni je shigo da ita ko? <laughs> a je shigo da wani ɗakin mu ma shigo da ita eh, eh, eh. <laughs> a ɗakin abu ɗaya yake ok a sama a ah, sama na'am maganin wasa a bata wannan magana da muka gaya maki dangane da ahmad ala hakika haka take Tarinya yarinya ta makale masu kuma iyayenta sun matsa mashi lalle idan lado ya fito ka ji wani magana da kyau a yake ta fari ai mace ce ko ba ka bane kaddara sai aka ce ta nuna ga wanda take so ko ba ka bane sai ku a matsayin ku na iyaye kuka kira wannan yaro ku nuna musu cin to ya fito ai wannan aure da shi sai yaki me zaki dauka zan ce gaskiya yaudaran mun ya ce to wannan al'amari shi ya faru da Ahmad ba wani ba wai tsayarin tambayo ku wannan maganar da wasa kuke ko da gaske ne kin ga asma kin sani ai idan idan abu da gaske nake ai ba kin sani da nake ai so haka wannan magana ba wani maganar wasa a cikin ta hakan maganar take idan to amma shi bai gaya mun ba ai ke ma kin san ni dai baranci amana ki ko ba haka ba wannan abu ne allah ya riga kawo shi saboda kan allah ya da babu zancen bambanci tsakanin da ke ke da ita abin da zan roka a ka shi ne kamar ce tsakanin ni da ita sai dai kai mana adalci ka kuma yanzu da ka zama ango allah ya ba da zaman lafiya ni wannan maganin ma da muka ko ta irin ɗan tunanin da kika dan fiffesa wa ni wallahi sai ji wannan gaba ɗaya ta ma ko irin wannan abin ne Allah ya ci ta da su. kai je kai kokari kai zan yi ma bare shi ta kuma da wallahi aisha jikin ya yi zafi tun safe take ta amai yanzu haka ma tana ban ɗaki aisha to kuma ban da abinci mai muna ba kuma sai ki je ki duba ki ga ko tana buƙatar wani taimako ba hmm? yasa kullum ake so a rika hada ko ba Aisha sannu sannu ko? yawa kin ga wannan karan kuma sai fama take da lalai eh? kamar wancan ba sani yawa to ana ganin kamata yi a zo a kai ta asibiti ko don ba a zauna a gida haka ba ah, ina ganin barin je mu dr aliyu waya yes in yana ofis sai samu na abin nan ɗinsa